نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من دلائل حكم الله عز وجل وآيات قدرته أن خلق, أن خلق الخلق مختلفين في صورهم وألسنتهم وألوانهم ولغاتهم وجنسهم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فالله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين في صورهم وفي ألوانهم وفي ألسنتهم وفي وفي لغاتهم وجعل الروابط بينهم تختلف باختلاف هذه الأمور هناك روابط هناك روابط قبلية وروابط أسرية وروابط عرقية وروابط وطنية وروابط فكرية وروابط دينية إلا أن أقوى هذه الروابط وأحبها إلى الله عز وجل هي روابط دينية وهي التي تقضي على كل الروابط فلحمة الدين أكبر من لحمة النسب والدم فالله سبحانه وتعالى ربط بين المؤمنين بإيمانهم وجعل ذلك هي الأخوة الحقيقية إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ووجد الناس مختلفين كل الاختلاف يتصارعون على على القبلية وعلى العصبية فجمع قلوبهم على الدين وجمع قلوبهم على الإسلام فكانت هذه هي الرابطة التي ربطت بينهم فبها آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بلال الحبشي وأبي عبيدة بن الجراح القرشي وآخى بها بين صهيب الرومي وبين الحارث بن السمة الأنساري الخزرجي وآخى بها وآخى بها بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء الأنصاري الخزرجي فهذه هي الرابطة الإيمانية هي المحبة الصادقة الخالصة لله عز وجل والتي تجب للمؤمن والتي تجب على المؤمن لأخيه المؤمن أن يحبه في الله فالمحبة في الله إخوة الإسلام عمل قلبي عظيم من أجل أعمال القلوب والمحبة الخالصة الصادقة قربة إلى الله عز وجل ترفع العبد مكانة عظيمة ومنزلة جليلة عند الله عز وجل رغم أن هذه المحبة وهذا العمل الجليل لا يتطلب من الإنسان كلفة ولا مشقة فهو أمل لا يحتاج إلى مؤونة ولا يحتاج إلى معالجة فهو عمل قلبي يتعلق بقلب الإنسان رغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل له منزلة عزيمة ورفع صاحبه إلى مقام عظيم ومنزلة شريفة فالمحبة لله لا تشترى بمال ولا ينال لها ولا ولا تنال بجاح وإنما هي عمل يقوم به المؤمن تجاه أخيه المؤمن فيحبه في الله ويعينه في الله ويكون معه في الله فمن فمن منزلة هذه المحبة وعظيم شأنها أن بها يكمل إيمان العبد فإيمان العبد المؤمن يكمل بمحبته لأخيه في الله فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن عظيم منزلة المحبة في الله أن بها ينال العبد حلاوة الإيمان فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وعند الإمام أحمد والحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله فليحب المرأة فليحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن عظيم شأن, شأن منزلة المحبة في الله أن صاحبها يكون في ذل عرش الرحمن في عرصات القيامة عندما يشتد الأمر على الناس عندما يشتد العمر على الخلق ويشتد الزحام وتدنو الشمس إلى رؤوس الناس بقدر ميم فإن صاحب محبة محبة في الله يكون في ذل عرش الرحمن يوم لا ذل إلا ذله فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه اجتمعا على محبة الله وتفرقا على محبة الله ومن ومن عظيم منزلة المحبة في الله عباد الله أنها هي منزلة يغبطها أو يغبط أصحابها الأنبياء والشهداء لقربهم من الله عز وجل ونور وجوههم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله عز وجل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه النسائي وأبو يعلى وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله حتى نحبهم أو لعلنا نحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وعند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هم قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام ولا أموال يتعاطونها وإن على وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولما سمع أعرابي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هؤلاء ومنزلتهم وكان في قاصية المجلس جثى فجعل يلوي بيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا فقال رسول الله صلى الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال هذا الأعرابي فقال هم ناس من أفناء الناس نوازئ من نوازئ القبائل لا تصل بينهم أرحام لا تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا فيضع الله يوم القيامة فيضع لهم الله يوم القيامة منابر فيجلسون عليها فيجعل على وجوههم نورا فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا ولا يفزعون إذا فزع الناس وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن عظيم منزلة المحبة في الله عباد الله أن المؤمن إذا أحب قوما في الله ألحقه الله سبحانه وتعالى بهم وإن كان قليل العمل ألحقه الله سبحانه وتعالى بهم وإن كان قليل العمل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله رجل أحب قوما ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء أنت مع من أحببت قال له أنت مع من أحببت فقال أنس والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت فقال أما إني فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم فالإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب فإن أحب أناسا صالحين لإيمانهم وصلاحهم وتقواهم فإن الله سبحانه وتعالى يحشره في زمرتهم يوم القيامة وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك العشعري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث أحلف عليهن ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله سبحانه وتعالى من لا سهم له كمن له سهم في الإسلام لا يجعل الله سبحانه وتعالى من لا سهم له كمن له سهم في الإسلام وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصيام والزكاة قال ولا يتولين الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة والثالثة من أحب قوما من أحب قوما حشر معهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci sun tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala cikin cikar ƙudurarsa da kamalar hikimarsa ya halicci halittunsa mabambanta mabambanta a halittarsu mabambanta a harshen su a yarensu a su a ƙabilunsu mabambanta al'amura da dama ba don komai ba don ya zanto aya ce da suke nuna cikar ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce yana daga cikin ayoyinsa halittar sammai da ƙasa da sassaɓawar harsunanku da launukanku Allah ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masana babu shakka abubuwan da suke haɗa mutane abubuwa ne da dama yare yana haɗa su kabila tana hada su ƙasa tana hada su tunani yana hada su kasuwanci yana hada su zama wuri ɗaya yana hada su hakanan addini yana hada su kama mafi girman abin da ya kamata ya haɗa yan adam ko mutane muminai shine imaninsu shine addininsu da zanto zumuncin da zai haɗa ku da ɗan uwanka ka so shi so na gaskiya shine addininsa shine imaninsa da Allah subhanahu wata'ala rukunsa da addininsa gwargwadon yadda imaninsa ya karu gwargwadon yadda soyayyarka da shi za ta karu gwargwadon yadda nagartarsa kake karuwa gwargwadon yadda kai ma soyayyar da kake masa a zuciyarka za ta karu wannan ita ce ‘yan uwantaka ta imani wadda ita Allah subhanahu wata'ala ya yaba kuma da ita ya kulle wannan al'umma ta zama tsintsiya ɗaya innamal mu'minuna ikhwa Allah ce lalle mu'minai ƴan uwan juna ne Allah ce mu'minai maza da mu'minai mata sashin su masoya sashi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin wannan zumunta ne ya hada kan al'ummarsa tun a karan farko bayan yayi hijira ya kulla zumunci zumunci na imani tsakanin sahabbansa da shi ne da wannan zumunta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin bilal mutumin habasha bakar fata da amir abu ubaida ibn al-jarrah ɗaya daga cikin manya-manyan mutane na ƙabilar ƙuraishawa kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna hakanan da wannan zumunci da inkwantaka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada ya hada tsakanin suhail mutumin rum ya haɗa shi da alharis ibn simma mutumin madina ba an tsari sannan ɗan ƙabirar Haka hakanan da wannan wancaka ta imani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin abu darda wanda mutumin madina ne ba an tsari ne ya haɗa shi da salmanul farisi wanda mutumin farisa ne wannan yake nuna maka cewa soyayya ta gaskiya soyayya ta tsakani da Allah ita ce soyayyar dan uwanka mumini saboda Allah soyayya ce da take sa mutum ya zama cikin matsayi babba ya ɗauka matsayinsa a gurin Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa daraja a gurin mahaliccinsa ya samu matsayin da baya tsammanin zai same shi wannan soyayya da mutum zai yi wa ɗan uwansa don Allah duk da girman sha'aninsa ba al'amari ba ne mai wahalar gaske ba al'amari ne da yake buƙatar ka kashe maɗuɗiyar dukiya don ka same shi ba ba al'amari ne da yake buƙatar ka sha wahala da gaɓoɓinka don ka same shi ba wani aiki ne wanda zuciyarka ce kawai za ta ƙudurce shi ka so ɗan uwanka soyayyar ɗan uwanka ba abu ne da ake samun shi ta hanyar siye a kasuwa ba ba abu ne da ake samun sa ta hanyar mutunci da darajar da kake da ita a baka shi ba wani aiki ne da Allah subhanahu wata'ala yake ratar da bawa a zuciyarsa ya so mutanen kwarai ya kaunace su ya taimaka musu lokacin da suka buƙaci sa ya girmama su lokacin da ya haɗu da su wannan matsayi ne babba a gurin Allah duk da rashin wahalar wannan aiki tattare a zuciya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin matsayi babba da mai aikata wannan aiki zai samu a wurin Allah daga cikin irin matsayin da Allah zai ba mu mutum shine imaninsa zai cika da wannan ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin abu umama al annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah annabi ya ce to wanda ya cika imaninsa wannan imaninsa ya cika sauraka saboda Allah abu ne da yake cikar imanin bawa hakanan yana daga cikin abin da yake nuna matsayinsa a gurin Allah subhanahu wata'ala da shi ne ake samun ɗanɗanan imani a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da anas ya rawaito yana cikin bukhari da muslim zalla ce abu uku idan suka zanto tare da bawa to ya samu ɗanɗanon imani ya so Allah da manzansa fiye da kowa fiye da komai ya so mutum ba don komai ba sai don Allah ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda ba zai so a jefa shi ba da wuce to duk wanda ya samu abubuwan na uku to ya samu ɗanɗanon imani ya tabbata a cikin musulun imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yajida halawata al-iman falyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah duk mutumin da zai faranta masa rai ya samu dandanan imani to ya so mutum ba dan komai ba sai dan Allah saboda ka soyayya dan Allah abin da yake haifar da samun dandano da jin daɗin imani a zuciya yana daga cikin abin da yake tabbatar da wannan matsayi har ila yau yadda Allah subhanahu wata'ala zai sanya mai wannan soyayya don Allah a cikin inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai tashi ranar da mutane za su daɗe a tsaye a farfajiyar alkiyama domin jiran hisabi tsayuwa ta yi tsawo turmutsutsi ya tsananta rana ta matso kusa dab da kawunan mutane bai fi gwargwadon mil ɗaya ba a lokacin Allah subhanahu ta'ala zai sanya masu so son junansu don Allah a cikin inuwar al'arshinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira mai kike cewa abu wato mutane guda bakwai Allah yana sa su a inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai tashi daga ciki ya ambaci wasu mutane guda biyu da za su so junansu don Allah su haɗu akan soyayyar Allah su rabu a kanta. haka ne ya tabbata a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu ta'ala zai ce a ranar gobe kiyama aina mutahainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli ina waɗanda suke son junansu saboda ni saboda girma na Allah ce a yau zan sa sa a inuwa ta ranar da babu wata inuwa sai hakanan yana daga cikin abin da yake nuna girman wannan sha'ani girman ka so dan uwanka dan Allah matsayin masu wannan ɗabi'a Allah subhanahu wata'ala zai kai su wani matsayi da annabawa da shuhada'u za su rika sha'awarsu za su rika sha'awarsu ya tabbata cikin sunan nasa'i da mustadrak na hakim da wani da sahih ibn hibban annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sahabbansa daga cikin bayin Allah akwai wasu bayi waɗanda ba annabawa ba ne amma annabawa da shuhada'u wanda suka yi shahada a fagen daga za su rika sha'awarsu sahabbai suka ce ya rasulallah su wane ne waɗannan domin mu so su ba annabawa ba shuhada'u ba amma annabawa da shuhada'u za su rika sha'awarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce su ne mutanen da suka so junansu don Allah tahabbu bi nurillah tahabbu bi nurillah suka so junansu da hasken Allah ba tare da wani zumunci na haihuwa wato ba tare da dangantaka ta haihuwa ba ko kuma ta nasaba ba wannan ne ya haɗa su ba addinin Allah ne ya haɗa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a fuskokin su akwai haske sannan za a dora su akan mimbarori na haske ba za su ji tsoro ba lokacin da mutane suke firgita suke tsorata ba za su yi bakin ciki ba lokacin da mutane suke cikin bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya karanta faɗar Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle masoya waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba su ne waɗanda suka yi imani kuma suke da takawa a ruwayar abu dawud wanda ya rawaito daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa su ne mutanen da suka so su bi ruhillah min ghairi arhamin wala amwalin yata'atunaha ba zumuncin dangantakar jini ne ta haɗa su ba ba kuma wata dukiya ba ce da suke musayyanta ta haɗa su ba sun haɗu ba ne wajen kasuwanci ko wajen neman duniya a sun so junansu ne don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna wujuhahum lanur lalle fuskokinsu haske ne wa innahum la'ala ala nur kuma lalle suna kan haske wani mutumin ƙauye yana ƙarshen sahu a masallaci ya ji wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ya duka akan kafafuwansa wato ya dago kansa yadda annabi zai gano shi ya daga hannunsa ya ce ya rasulullahi a gaya mana su hani ne su a sifanta mana su annabi ya ce nasu min afna'in nas mutane ne daga cikin jama'a daga sauran jama'a nuzza'il qaba'il ba a iya wasu ma ba za ka ita ga daga kabila da suka fito ba ba za ka ma iya sanin daga wacce kabila suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu na zumunci da ya hada su amma suna son su dan Allah kuma suka tace zuciyarsu akan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah rana gobe kiyama zai aje musu mimbarori na haske ya zaunar da su a kansu ya sa wa fuskokinsu ya mai da fuskokinsu na haske sannan tufafin da suke sawa suna haske babu damuwa firgici tare da su annabi ce waɗannan su ne masoya Allah waɗanda babu tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba wani yana nuna maka girman sha'anin ka so ƴan uwanka dan Allah ka yi soyayyar ka don Allah ba don wata manufa ta duniya ba ka cire tunanin duniya a cikin alakar ka da dan adam da dan uwanka dan adam ka so shi saboda Allah yana daga cikin irin wannan mutumin da zai so wasu bayin Allah saboda Allah Allah subhanahu wata'ala ya tashe su a cikin ya tashe shi a cikin tawagar su ranar gobe kiyama ko da bai ayyuka irin nasu ba Ka so bayan Allah da suka sadaukar da rayuwarsu don Allah suka hidimta wa addinin Allah suka kwatanta umarnin Allah suka guje wa abin da Allah ya hana ka ji ƙaunarsu da soyayyarsu a zuciyarka ka girmama su sai ka gara na gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya tashi ka cikin tawagarsu ba tare da ka irin aiki nasu irin aikin su ba ma'ana baka kamo su aikin kwarai ba ya tabbata cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wani mutum ya ce ya rasulallah ina son wasu mutane amma ba zan iya cin musu ba wato aiki na ba zai kai irin nasu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce almar'u ma'a man ahab mutum yana tare da wanda yake so haka ne ya tabbata hadithin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yana cikin sahihai wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah. yaushe ne alkiyama za ta tsaya annabi ya ce wani tanadi kai mata ya ce ba wani tanadi amma ina son Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta ma'a man ahbabta kai kana tare da wanda kake so Anas dan Malik ya ce mu sahabbai ba mu yi farin ciki da wata magana kamar wannan maganar ba Anas dan Malik ya ce ina son annabi sallallahu alaihi wasallama ina son Abubakar ina son Umar ina fatan Allah ya tashe ni tare da su duk da ban yi aiki kamar nasu ba da haka mutumin da zaka mutumin da zai so bayan Allah dan Allah ba dan wani abu na duniya ba to ko bai kai su a ayyukan kwarai ba sai Allah ya tashe shi cikin su ya zo cikin musnad Imam Ahmad hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina muku abubuwa uku ina muku rantsuwa da Allah akan su abu uku ina muku rantsuwa da Allah akan su ce abu na farko duk wanda ba shi da rabo ko ba shi da nasibi wato ba shi da wani hannun jari a musulunci to Allah ba zai hada shi da wanda yake da hannun jari a musulunci da ce hannun jari uku ne a musulunci wani babu babu wanda ya kai su sallah azumi zakka wanda ya kula da waɗannan abubuwa ya kiyaye su to Allah ba zai taɓa daidaita shi da wanda bai samu wannan ba sannan abu na biyu ya ce duk sanda Allah ya jibinci bawa ya jibinci bawa ya zama nashi a nan duniya to kuwa ranar gobe kiyama Allah ba zai kyale shi da wani ba shi zai jibince shi a ranar lahira sannan na uku ya ce duk wanda ya so wasu mutane to Allah zai tashi su tare da su duk mutumin da ya so wasu to tare da su Allah zai tashe shi za a tattara shi tare da su babu shakka wannan abu ne da zai sa mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa a rayuwarsa ya yi soyayya da ‘yan uwansa muminai don Allah ba don wani abu da yake hange yake hankoro yake tunanin ya samu daga wajensu ba ba don wani matsayi da suke da shi ba ba don wani gata da za su yi masa ba yana son su ne don Allah kamar yadda yayin da za su kaucewa hanyar Allah zai ji baya son su akan wannan Su wannan ita ce mahabba fillah soyayya dan Allah haka mu'minai a duk inda suke masoya juna ne wannan soyayyar ita za su tashi da ita kuma a ranar gobe kiyama duk wata soyayya duk wata dangantaka a ranar gobe kiyama za ta tarwatsi kowa zai rika gujewa dan yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in yawma idhin sha'anun yughni ranar alkiyama kowa ta kansa yake dan uwa ya guje wa dan uwansa ya guje wa uwarsa ya guje wa babansa ya guje wa duk wani nashi yana ta kansa nafsi nafsi amma Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu ce illa al-muttaqin abokai a ranar gobe kiyama za su ƙi junansu za su yi gaba da junansu sai masu taƙawa ma'ana sai wanda tsoron Allah ne ya haɗa su Allah subhanahu wata'ala ka sa mana san bayinka na kwarai a zukatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ka tashe mu tare da su koda ba mu aiki irin nasu ba Allah kakka sa mana kulli a zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kakka sa mana kulli ke wato kin kin kin waɗanda suka suka yi imani a cikin zukatanmu kakka sa mana kiyayyar su a cikin a cikin zukatanmu yan uwa kamar yadda aka sani waccan juma'ar mun yi hudu ba akan abin da ya shafi mutanen Syria da mutanen Turkiya abinda ya same su na girgizar ƙasa girgizar ƙasa mai tsanani wanda aka daɗe bayan irin ta ba masana sun ce sama da shekara ɗari, ba taba ganin irin wannan girgiza ba wanda ta tafi da rayuka masu yawa kuma har zuwa yanzu ana ƙara samun mace wato mace mace ana ta ƙara tono gawawaki a zuwa yanzu daga lokacin da abin ya faru idan kwana goma sha biyu da suka wuce a zuwa yanzu sama da mutum dubu arba'in da ɗaya sun rasu wannan banda asarar dukiya da asarar gidaje dubunnan gidaje wanda duk sun rushe babu su yanzu haka ana lissafin cewa ana kididdigar cewa akwai gidaje sama da dubu hamsin wanda su ma suna kan hanyar rushewa ba sai da za a adam ya zauna cikinsu kuma kun san gidaje a wancan a waɗannan ƙasashe musamman turkiya benaye ne wani hawa sha hudu sha biyar sha bakwai da haka gida ɗaya gidaje ne a ciki to ire-iren waɗannan manya-manyan gine-gine ana maganar sama da dubu hamsin banda waɗanda suka zube a ƙasa wanda dubinnai ne masu ɗimbin yawa akwai wasu kuma a tsaye ba su faɗi ba amma ba za su zaune ba mutane suna cikin wani yanayi mawuyacin ƙwarai da gaske ɗan ƙoma musulmi ga shi tsananin sanyi ake hadda ƙanƙara babu matsuguni babu abin rufa babu kyakkyawan ruwan sha babu kyakkyawan abinci ana tsoron kuma cututtuka ma za su barke a gurin saboda haka suka shelanta duk duniya dan Allah aka musu dauki aka musu taimako yan uwansu musulmi har ma da wanda ba musulmin ba wanda Allah ya sa masa tausayi a zuciya shi yasa kasashe suke ta tara abin da suke iya tarawa na taimako suna kai musu to nan kasar sarkin musulmi da shi ne shugaban supreme council for islamic affairs na nigeria sun fitar da sanarwa cewa ya kamata mu ma nan a mu ko a ƙasarmu ta Najeriya mu tara abin da za mu iya tarawa sun ba da akawun na namba nambar akawun akwai na dala akwai na naira ga wanda Allah subhanahu wataala ya hore na sake shi a cikin shafi na na Facebook ka za a iya samun sa nan kuma muna ta yada shi a ta hanyar WhatsApp wanda duk Allah subhanahu wataala ya sa ya gani kuma yake da abin da zai taimaka ya taimaka baya ga haka sun faɗi wasu manya-manyan bukatunsu wanda su yanzu aka fi kishi musamman ma a halin da suke ciki a yanzu akwai bargunan rufa na sanyi akwai abin nan gas heaters na gas wanda suke amfani da gas heater ta dumama wuri wanda suke amfani da gas saboda babu magana lantarki suna bukatar janareto suna buƙatar irin tantunan nan da ake kafawa suna buƙatar irin banɗakuna da guraren wanka na tafi da gidanka da abubuwan bacci shimfiɗar bacci ima ita ma irin ta tafi da gidanka ɗin nan da kuma a nan kano an sanya jami'ar bayero a jami'ar bayero center for islamic civilization and interface dialogue a uh, sisit wadda nake jagoranci ya zanto ita ce cibiyar da za a rika kai taimako na waɗannan abubuwa idan an samu ana son a sa kai abubuwa sababbi kada mutum ya kai tsofaffi wanda yake da hali ya sai sababbin abubuwan da ake bukata ya kai can kuma an riga an yi magana da ofishin jakadancin turkiya wanda za su za su zo su karɓi taimakon muna fatan yan uwa za a taimaka da abin da allah ya hore mu yi ta tawassuli da wannan taimakon da za mu ƙaddamar allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsara kasanmu ya yi mana dukkan wata damuwanmu ubangiji ya kare mu daga wasu tunu na zahiri da na baɗini abinda za mu tunkara a nan gaba na babban zaɓe na ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shugabanni na gari ya ba mu shugabanni na ƙwarai waɗanda za su ji tsoron tsayuwa ne shi ranar gobe kiyama waɗanda za su ji tsoron tsayuwa a gabansa ranar gobe kiyama Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi masu adalci Allah ka ba mu haƙuri da juriya cikin irin abin da muke ganin yana faruwa a ƙasanmu ubangiji ka yayi mana abin da yake damu mu Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa wa min min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak al-yaqini ma ما bihi alayna masa'ib ad-dunya wa تهون Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina وأبصارنا ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين